Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkama da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 4 ga watan Fabrairun sabon shekarar 2023. Kafin ku abin da muke tafa da su ga kanan labarai. Wasu makamai biyu da Rasha ta harba sun da ke birnin Kharkiv na Ukraine a yau Lahadi, inda makami daya ya fada kan wani ginin gidajen jama'a. Faforoma Francis ya kammala ziyararsa ta tabbatar da zaman lafiya a Sudan ta kudu a yau Lahadi. yana mai kira ga jama'a da su nisantar da kansu daga duk wani nau'i na tsana da kyama domin samun nasarar wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali fashewar wani bama kudu maso yammacin pakistan ya yi sanadiyar mutuwar akalla soja daya ya kuma raunata mutane goma sha biyu ciki har da fararen hula kani labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa yayin da 'yan najeriya ke cikin halin rashin takardun kuɗi a hannu shugabannin al'umma sun fito suna suka wannan sabon tsari an san cewa baba buhari yana kwana da talaka yana tashi da shi a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba kuma ba a yi magana an gyara ba ba daidai ba ne duk dai akan batun sabon tsarin kuɗin wanda har sojojin da ke kare wato da ke kare wato da ke samar da zaman lafiya da tsaron ƙasa wannan sabon tsarin bai kyale su ba su din ma wayansu da suke zuwa atm su nemi kuɗin su sai a zo su samu dogon layi don mutane suna kwana a wurin soja yana so ya tsallaka layi wayanda suka taru a wurin sun kwana suka afka mishi suka yi masa duka har ma sun kusa su shi haka kuma za a ji da aka rufe wasu wuraren kasuwanci duk saboda rashin kuɗi a hannun mutane daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukunna Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu makamai biyu da Rasha ta harba sun daki birnin Kharkiv na Ukraine a yau Lahadi, a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters, inda makami ɗaya ya fada kan wani ginin gidajen jama'a. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa yanayin yana kara ƙazancewa a gabashin Ukraine, inda Rasha ke ci gaba da kai hare-hare a yankunan Zaporishiya. da Dnipropetrovsk da Kharkiv da Luhansk da Donetsk da kuma Mykolaiv. A cikin jawabin jawabinsa da yake yi a kowane dare, shugaban na Ukraine ya ce Rasha tana ƙara ƙaimin dakarunta domin tarwatsa mu Jami'an ƙasar Ukraine sun ce sun mai da martani kan wasu sababbin hare-haren Rasha a birnin Bakhmut da aka mamaye a jiya Asabar. A ranar Juma'a, Zelensky ya sha alwashin cewa ba za su saki kari kan Bakhmut ba. inda ya ce za mu yi yaƙi gwargwadon yadda za mu iya Fafaroma francis ya kammala ziyarar sa ta tabbatar da zaman lafiya a sudan ta kudu a yau lahadi yana mai kira ga jama'a da su nisantar da kansu daga duk wani nau'i na tsana da kyama domin samun nasarar wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali da suka kubuce musu a tsawon shekaru na tashin hankali mai tattare da zubar da jini francis ya jagoranci wani taron ibada a harabar wata makabartar gwarzon 'yantar da kasar ta sudan ta kudu john garang wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a shekara ta 2005 kafin kasar da ke da galibin jama'a kiristoci ta balle daga sudan mai yawan musulmai a shekara ta 2011 fafaroma mai shekaru 86 ya karkatar da akalar jawabinsa zuwa manyan manufofin ziyarar tashi a sabuwar kasar da suka hada da sasantawa da yi wa juna afuwa kan laifukan da suka gabata dimbin jama'ar da suka taru sun rera waƙoƙi da kaɗe-kaɗe a yayin da francis yake shiga yankin mai tattare da ƙura ya buƙaci jama'ar kimanin dubu saba'in da suka wuce wa fadawa a cikin fushin tashin hankali ido rufe to nan ba da jima ba murtala zai sake dawo mana da ƙarashin labaran duniyar Amma kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda a daidai lokacin da wasu jihohin Najeriya suka fara zanga-zanga domin kyamar doka canza kuɗin naira a ƙasar. Wasu gwamnonin da ke da kusanci da shugaba Muhammadu Buhari sun shige gaba wurin kalubalantar tsarin canza kuɗin naira da ya jefa talakawan ƙasar cikin fitina. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar ya shaida wakilin Umar Faruk Musa a Abuja cewa sati guda da shugaba Buhari ya ce idan ya cika za a duba halin da ake ciki domin gyara. Tamkar zubawa ciwo gishiri ne kawai. To na daidai Umar ba magana sati ɗaya ba ne magana emergency ce ta yanzu yanzu domin kafin sati ɗayan nan Allah ɗaya san mutanen da za su karye Allah ɗaya san mutanen da za su mutu talakawa wanda sun je sun sa kuɗin su a banki ba su samu ba. Yanzu yaya za mu yi da masu sai da goro masu jarin na bu ishirin masu sai da karas masu sai da aya masu sai da dabino masu sai da ɗan kayayyaki jarin su dubu ishirin dubu talatin sun je sun sa a banki sun kasa samu su ci gaba da sana'a in ma sun karɓo sun ci gaba da sana'ar ba babu mai siya saboda babu kananan kuɗin babu manyan ba mai siya ciniki ya tsaya cik a kasar nan abin nan na emergency ne na yanzu yanzu ne abin da ya kamata a yi tsarguwa ta riga ta shiga a saki kuɗi a ba mutane ko sabo ko tsoho duk wanda yake da kuɗin sa yake son ɗauka a bashi kuɗin sa ya ɗauka kowa hankalinsa zai dawo ciniki zai dawo tattalin arziki zai dawo malam umar akwai tashin hankali jigawa shekara biyar shida da ta wuce ita ce ta fi kowace talauci a najeriya gdp na yana triliyon daya a shekara biyar mun yi sa'a da kyar mun mai da shi triliyon biyu da ɗari shida mun inganta sana'o'in mutane da noma da kiwo yanzu duk ya watse. to amma gwamna abin da wasu da dama suke ta hango ko suke hasashe shine ai babu ma sababbin kuɗaɗen a bankunan shi ya tsanya ba iya badawa kuma tsofaffi in sun shiga ba su fitowa to ya za a cikin wannan halin. a dawo da tsohon a yi sai sanda suka shirya suka yi sababbin sa dokar wannan dokar mai ta haifar banda tashi hankali barawo barawo nawa aka kama wani dan siyasa aka hana kamfen dan bashi da kuɗi duk wani babban mutum hankalinsa a kwance yana gida yana odar tumatir yana odar abincinsa ta waya amma talaka na a jigawa wanda yake kauye an ce a zo a banki a canja sai ya biya dubu ɗaya ya zo banki ya yi ni koya kwana biyu yana cin abinci yana bin layi sannan ya samu dubu ishirin ya koma a dubu ishirin ɗinsa ya already ya kashe dubu biyu ten ya lalace a kuɗinsa. amma wani abun damuwa shine kamar ku 'yan jam'iyyar apc ku kuka fi damuwa gudunmawa daga wannan tsare-tsaren domin ku ne hauren shugaba buhari kuka je me yasa su ɗaya bangaren yan sauran jam'iyyun adawa ba su nuna sun damu ko su nuna a canja wannan tsarin ba to mu muke mulki yanzu duk abin da zai shafi talaka yana wuyan mu yana haƙƙin kanmu dole mu matsa a gyara mu kuma 'ya'yan baba buhari ne kowa ya sani duk abin da za a yi a ce baba buhari ba a gwamnatin nan ba a daidai ba yana tada mu hana hankali yana hana mu bacci kuma an san cewa baba buhari yana kwana da talaka yana tashi da shi a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba kuma ba a yi magana an gyara ba ba daidai ba ne su sun mai da abin siyasa su yan pdp suna ganin wannan abin da ake yi zai dakushe jam'iyyar mu shi yasa suke ta cewa kar a daga kar a yi kaza kar a yi kaza domin talaka ya takura ya takura ya ce apc ta kawo masa mugunta wanda kuma ba haka ba ne allah ne yake ba da mulki ga wanda ya so ka nufi alheri ga kowa sai allah ya taimake ka amma wannan tanadi da suke na cewa cewa kar a canja har dan takararsu ya fito ya ce kar a kara kwanaki duk masifan nan da ake sha a Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ne mai bada mulki hikimomi da tsare-tsare irin wannan na yanda za a cizguna a talaka dan a nemi mulki ba zai kaifar da komai ba sai abin da Allah ya shirya ba ta zancen mulki ake ba ta zancen alkawarin da muka dauka na kyautata talakawa shi yake damu mu shine yasa muke magana Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abak kenan a tattauna wasu da Umar Faruk Musa. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karashin labaran duniya. Fashewar wani bam a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar akalla soja ɗaya ya kuma raunata mutane goma sha biyu ciki har da fararen hula. mazauna yankin da kuma jami'ai sun ce harin ya auna wata motar soji a kofar wani shingen bincike da ke wani yankin da ke da tsaro sosai na tsakiyar Kwaita babban birnin lardin Baluchistan. 'Yan sandan lardin da kuma bangaren watsa labarai na rundunar soji duk sun ki bayar da cikakken bayani kan lahani da kuma yanayin da fashewar ta Kwaita ta haifar. ƙungiyarta ta da kayar baya ta Taliban da ke Pakistan wadda kuma ake kira da Tehrik Taliban ko kuma TTP a takaice ta ɗauki alhakin kai harin. tana cewa ɗaya daga cikin 'yan ƙunar baƙin wakenta ne ya kai farmaki kan kwamban motocin soji 'yan tada kayar bayan sun bayyana adadi mafi yawa na waɗanda suka mutu a harin to amma kuma sautari sukan yi arin gizon bayanai akan ire-iren waɗannan hare-haren wani jirgin saman yakin amurka ya harbo wani balan-balan na leƙen asiri na china a jiya asabar bayan shafe kusan mako ɗaya yana shawagi a sararin samaniyar amurka jirgin balan-balan ɗin ya faɗa a cikin tekun atlantika kimanin tazarar mil shida daga gabar tekun jihar south carolina ta amurka ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa a wata sanarwa cewa matakin na amurka a fili wuce gona da iri ne da kuma keta haddi na ƙasa da ƙasa kano kuma ta maimaita ikirarinta na cewa ana amfani da balan-balan ɗin ne domin binciken yanayi pentagon ta ce an yi amfani da balan-balan ɗin ne domin leƙen asiri jirgin balan-balan din ya soma shiga yankin sararin samaniyar amurka ne a ranar 28 ga watan janairu kane tsallaka zuwa yankin ƙasar Kanada. ma'aikatar tsaron amurka ta ce balan-balan din ya sake shiga sararin samaniyar amurka a ranar 31 ga watan janairu an gan shi yana shawagi a saman yankin montana inda ake adana makaman nukiliya na amurka. Murtala Faruk Sanyin da kenan ya karanta mana labaran duniya daga nan murya Amurka. To madalla, to har yanzu dai muna kan batun sauyawa wasu kudaden Najeriya da ke ci gaba da jefa talaka cikin wani halin da ba a taba ganin irinsa ba, lamarin da har wato lamarin da har sojoji da sauran jami'an tsaron da ke bakin aiki bai bar su ba. wakilin haruna dauda biyu ya zanta da sanata ali indume shugaban kwamitin aikin soja a majalisar dattawa kira ne muke da babban murya a kan cewa tunda sojojin nan ba mutane ne wanda za su iya zuwa gidan rediyo ko kuma su fito bainin jama'a su yi bayani irin halin da suke ciki ba amma gaskiyan magana shine wannan sabon policy da cbn ta kawo na wanda suke cewa cashless da kuma canja kuɗin nan da eh, suka yi yana ya wato yana ya kawo cikas ah, wa yadda ah, wato ah, aikin da jami'an tsaro suke musamman wanda suke bakin daga za a ce ko kuma wajen gidajen aiki a inda babu banki ko kuma ba su kusa da banki inda aka sojoji sun saba kai musu dan kuɗin da za su ci sayi abinci da shi zuwa inda suke aiki ko kuma za a ba su ko kuma suna iya zuwa atm in dai a inda akwai kuɗi ne a cikin karamin lokaci su samu kuɗin da suke bukata su koma wajen su to yanzu haka din ya tarsasa ana samun matsala sosai kuma su ma wayansu da suke zuwa atm su nemi kuɗinsu sai a zo su samu dogon layi don mutane suna kwana a wurin har akwai inda aka samu rigima soja yana so ya tsallaka layi wayanda suka taru a wurin sun kwana suka afka mishi suka yi masa duka har ma sun kusa suka ce shi to muna kira ga shugaban kasa da kuma cbn su duba wannan lamarin don a tabbatar cewa sojoji suna samun kuda isasshen kudi na operations ko kuma su ɗauki wani mataki wanda za su yi tsari na musamman don kar kuma eh, a samu matsala a cikin aikin da mutanen musamman sojoji da kuma sauran jami'an tsaro suke yi. Don kare mene kake gani ya haifar da irin wannan matsaloli na karancin kudi ne a wannan bankuna namu? Rashin shawara da kuma dai ba a yi plan mai kyau kamin a zartar da abun ba. Abu ne ba sabo ba ne ana yin shi ko'ina a kasashen duniya. Amma kamin a yi wannan irin abun ana ana zama ne da kwararru da wanda suka sani. a tsara yadda za a aiwatar da shi a yanzu ba mu ce ma ba daidai ba ba yadda ake tafiyar da abu ne ba daidai ba kuma ya jefa talakawa a cikin mawuyacin hali wanda kana gani har wayansu garuruka ma mutane sun fara zanga-zanga har ma na gani a wani banki ma wani ya haukace zance tunda ya tube tsirara ya ce a bashi kudinsa yana ta ihu ya ce a bashi kudinsa to irin wannan bai kamata a kai ga haka ba don gwamnatin nan koya aka dube shi gwamnatin jama'a ne don jama'a ne kuma da jama'a ke shine ma'anar demokrasi eh, kundin mulkin kasa ya ce dalilin gwamnati dalilin da ma ake da gwamnati shine don tsaro da walwalan jama'a to yanzu maimakon jama'a su yi walwala sun shiga wani halin kakani kakar dukan anan ma yanzu gashi ai mun sani ku da ma wato wayanda yan jarida wayayu Ah, ban tsamani akwai wanda yake da dubu biyar ko dubu goma a cikin wani ka je ka aje kudin ka dubu biyar ko dubu nawa ne a banki kuma ba za ka yi ka samu ba ina amfanin kudin mato kuma maganar da suke yi cewa wai kudi ya yawa a cikin jama'a to don waya ya buga kudin akwai wanda yake buga kudin banda biyan idan ba idan kuna so miliyan ɗaya ne zamanto abin da yake cikin jama'a sai ku buga 1 miliyan amma idan kun buga eh, eh, triliyan mutane sun karba wani ya ya samu kuɗinsa yana so ya ajiye a gida wannan ba ganin damansa ba dama mutane ba sa son ajiye kuɗi a gida suna kaiwa banki don sabis ne ake basu kuma in an kai kuɗin su yadda ka kai kuɗinka haka kuma za ka ɗauki kuɗinka bai kamata a sa maka wani takunkumi ko kuma wani a gaya maka wani tsari ba. To a gaida Haruna Dauda. Lamarin canjin kuɗin da ake fama da shi a yanzu a Najeriya ya kawo cikas ga harkar kasuwanci a wurare da dama. Wasu 'yan kasuwa a jihar Kano suna rufe wuraren sana'o'insu saboda karancin sabbin kuɗin yayin da suka daina karɓar tsaffin takardun kuɗin. Barka Bashir ta aiko mana da wannan rahoton. su kuma mutanen gari masu siyayya sabbin kudaden bai kai ga wasu su da dama ba al'amarin ya sa harka saye da sayarwa ya tsaya cak hatta ga masu kananan sana'o'i irin su masu sayar da kayan miya karas da sauransu mafi yawan 'yan kasuwan dai na kokawa ga yadda bankuna ba sa bada sama da dubu ashirin a injin pos kuwa babu kuɗi. dan kika duba yanayin kasuwa wasu ma sun hakura da kasuwan ma sun rufe shagunansu sun hakura da fitowa saboda ba masu siya idan kika duba babu inda ake irin wannan abin da aka yi a najeriya a ce an canja kuɗi an ba da wani wa'adi ba fa magana wa'adi ba ce ba magana ce ta duk abin da ya shiga kar ya fita yanzu idan kika duba america har yanzu ana karɓar dalar da take ta 1999 wana canjan kuɗi ya kawo matsala ba kaɗan ba har kwana biyu yanzu a cikin rubana bayin dubu daya ne ko dubu daya ban samu ban kudi kuma na je bankin karɓar wani abu da zan dinga ci abinci da yara na ba magana kuma pos na je kudi an da baka dubu biyar za a ce zaka biya wajen dubu daya kwakwalwar mutane ma ya fara taɓuwa a yanzu akwai matsala na biyunsu a tun da demokaradiyya muke a najeriya to yanzu ga fahimtar mu an koma kwamnisanci kasuwa gashi na ta tsaya cak dalilin ruwan da rashin kuɗi da yawa ta hannun mutane babu su in ka je banki ma babu su kun kwastoma masu zo babu su saboda haka sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu kudin hannu kuma transfer ka zaka transfer babu babu network network babu babu kudi ba network babu sabon kudi tsofin an zo da shi ba za a karba ba shi ne matsalar da muke fuskanta muke fuskanta a wannan kasuwa. Shugaban kungiyar kasuwar sabon gari Alhaji tijani Ladan kuwa ya ce wannan tsari yayi tsauri duba da kasashen da suka ci gaba ana ba su lokaci mai tsayi. abun ya ɗauki wajen shekara uku duk duniya ba inda ake canjin kuɗi rana tsaka a ɗauka mai wa'adi ki duba fa ki ga lokacin da aka ce za a fara ba da canjin kuɗin nan babu sufa kuma lokacin da aka kayyade za a daina karɓar kuɗin nan kuma an ce za a kayyade saboda haka saurin mai gwamnati take menene na sauri a ciki kuɗi na tare al'umma ƙasa nata ne mulki ake na siyasa ya kamata a duba al'umma ba a abu na son zuciya ba wanda ko su shugabannin ba zai shafe su ba wannan ya shafi talakawa ya shafi harkar rayuwa 'Yan kasuwa dai yana kokawa da matsanancin hali da suka tsinci kansu inda suka ce na abinci na neman gagarar su kazalika babu masu siye na gida da na waje da ke ziyartar kasuwar baraka bashir taskar voa daga kano a nigeria To Allah ya kyauta a gaida Baraka Bashir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo domin jin wannan shirin ko kuma sake jin sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com yanzu a nan washington dc agogonmu na cewa karfe goma da minti goma na safe ga shirin mu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sanimu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a yanar gizo. Ni ce ta ku Shamsiyya Hamza Ibrahim. Ba madalla. To wani batu da ke ci gaba da ɗaukar hankali shine yadda mata waɗanda suka yi fice daga yankin arewacin Najeriya ke amfani da damar da kafofin sada zumunta a yanar gizo ya bayar wajen wuce gona da iri duba da irin abubuwan da suke wallafawa duk wai don neman suna da mabiya masu tarin yawa lamarin da a ƙarshe ake gani yana taka rawar gani wajen taɓarɓarewar tarbiyyar al'umma. To don haka shirin na wannan lokaci ya yi duba kan tasirin da kafofin sada zumunta ke da shi wajen taɓarɓarewar tarbiyya a yankin arewacin Najeriya. Na zanta da ƙwararre kan harkar fasahar sadarwa a Najeriya Yusufuddin A. Yusuf don jin dalilan da ke sa wasu ɗaukar salon zubar da ƙimar addini da al'ada a cikin ire-iren abubuwan da suke wallafawa ta yanar gizo. Abin da ya janyo duk waɗannan matsaloli abu ne guda ɗaya ko biyu zuwa uku. Shine mutanenmu da suka zo suka fara yin wannan sabon tsari na kafafen sada zumunta da ya fito. mutane da yawa sun fara amfani da su kuma an sha wahala wasu da yawa sun sha wahala ganin yadda za su yi amfani da shi su samu sanuwa kuma su yi amfani da shi su samu kuɗi to neman kuɗi a kafafen sada zumunta abu ne mai wahala kuma abu ne da sai ya ɗauki lokaci saboda kana buƙatar mabiya masu ɗimbin yawa kana buƙatar hankalin mutane yiwu kanka a attention ɗin mutane kenan waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata shine ka samu mabiya sannan da attention ɗin mutane hankalin mutane yiwu kanka to shine ka iya converting din wannan abu ya zama maka kuɗi shine ka zo ka tallata in abu kake siyarwa su zo su siya idan mutane ne za su maka kyauta kamar wanda akwai wanda su suke ba su kyautan kuɗaɗe da abubuwa dai hanyoyin samun kuɗi dai da yawa za su buɗe maka saboda ka samu attention din mutane da mabiya to kamar da na faɗa miki shine kafin ka kai wannan gacin za ka sha wahala kuma za ka ɗauki lokaci da akwai wanda sai ka yi shekara biyar ma kafin ka samu wannan sanuwar sai ka ta aiki ka ta aiki ka ta investment maybe kana creating content ne maybe kana faɗakarwa ne maybe kana wani rubutu ne da ke jan hankalin mutane sai ka ɗauki lokaci kafin ka tara mutane. To sai ya kasance kusan kwana-kwanan nan ko kuma zan ce sai mutane suka gano wata hanya wanda take mara kyau ce amma kuma shortcut ce. Yanzu nan kawai a cikin watanni kawai sai ki ga mace ta yi suna kawai ta zama tana da mabiya miliyoyi sai ki ga tana da jama'a an ba da hankalinta abin da yasa shine suna amfani da weaknesses ɗin dan adam ne. Sai ki ga mace tana shigar banza yau ko a unguwa ce in aka ce wannan gata nan shigar banza take yi in akwai wasu mutane da suke zama a dandali za ki ga tana wucewa za ki ga kowa yana kallon ta saboda wannan shigan zai dauki wannan shigar da take zai dauki hankalin mutane amma da hijabi take sakawa da niqabi da lallaba jikinta sai ta wuce ma ba a san ta wuce ba to wannan abu shine mutane um, mata da yawa suke amfani da shi sai ga suna shigar banza suna kalamai na banza da na batsa da abubuwa sai ga mutane kawai nan da nan mutane sun mai da hankali kansu kuma abin mamaki shine inda wani ne zai je na nasiha ya wa'azi ki ga bara a bashi wannan attention din ba to wannan abin weapon ne wanda ake weaponizing din shi sosai da aka gano su shi sake ganin mata da yawa sai suka dauki abin har ma ya zama ruwan dare kawai ya zama kawai ba wani laifi bane ma mace ta yi abin da za ta faɗa har sun ma saba so da yanzu nan kawai take ga yau mace ta fara yin social media amma wata ɗaya sati biyu ga ta yi popular to wannan shine dalilin da ya sake ganin mata suka shiga wannan masifar amma inda a ce shigar banza da maganar batsa da yin kwantar inda da suke ba su dace ba mutane ba su mai da hankalinsu a kai to in suka sai ga babu riba ma za su bari. Idan na fahimce ka wannan dama ce wanda mutane suke amfani da shi wajen jawo hankalin mutane domin su samu mabiya ko kuma su samu kuɗaɗen shiga don saboda waɗannan kafafai sun ba da damammaki da za a iya samun kuɗi. Ƙwarayya ah, to yanzu ko a misali za ki ga in kika shiga kafafen sada zumunta kamar irin su TikTok musamman TikTok za ki ga yarinya ce 'yar gidan talaka babanta talaka lokacin da ta fara bata da sisi ba a santa da komai ba amma sai ki ga dan kwanaki kadan sai ga ta zo ta yi bidiyo ma tana nuna daloli dubbannan daloli fa dala dubu kin sa aka convert ɗinta to naira ba karamin kuɗi bane to sai ga mace da daloli tana nuna ai ita sha kwana to waya bata wannan kuɗin kin ga a waɗannan mutanen ne da suke binta a shafin ta hada da wasu suka bata ko kuma dai ta business ko kuma wani abu ne amma inda a ce aikin Allah take ba mai bata amma da take aikin shedan take yi to sai ga ta samu to shine yake encouraging din sa kawai suke yin irin waɗannan abubuwa to ganin haka iyaye suka zargi irin damar da kafofin nan suka bayar ga miliyoyin al'umma a fadin duniya musamman mata waɗanda suka yi fice kuma suke da magoya baya masu tarin yawa a kafafen na sada zumunta da take doka ga irin abubuwan da suke wallafa lamarin da ke haifar ga cikas ga gurɓacewar tarbiyya hajiya asma'u umar mai riga na ganin su kansu iyaye na da rawar da za su taka ga yanayin amfani da dandalolin sada zumunta da 'ya'yansu ke yi gaskiya iyaye za su sa ido su sa ido kan yaransu duk da yaran suka wasu sukan yi ba ma sanin iyayensu ba a cikin ɗaki musamman yara mata za su shige kiga wata tana magana ma kasa ƙasa ta san cewa iyayenta ma ba su san tana abin da take yi ba saboda wasu yaran baka ma san su ba ba wai yara ne suka buɗe ido a ta fannin shirya fina-finan hausa ko wasu kawai tsabar rashin kunya da rashin mafaɗi ne da kuma rashin sanin ciwon kai zan ce na yara da sanin rashin sanin illan abin da suke yi shine yake sa suke fitowa suke shishire abubuwa da kansu kawai a cikin ɗaki su tura musamman yara mata to abin da ya kamata iyaye su yi ko in ce manyan mu na arewa su yi shine duk wani wanda ya yake da magidanci yana da yara matasa a gida kamata yi ya shishige gane me yara suke awatarwa a wayoyinsu ya dinga kai mai wayoyi ziyaran bazata musamman in ka san kan yaranka suna amfani da manyan wayoyi wanda suke dauke da irin data wato suna iya siyan shi intanet to ka duba musamman iyaye mata ko maza ne ma yara matasa na san su iyaye sukan dan ji nauyin ila shiga dakunan yara maza da sauransu to uba wannan aiki nasa ne ya dinga yawan bincike yana yawan kai ziyara kuma yana yawan faɗakarwa yana dasa ma yara tsoron Allah kar ka ga cewa wai yaron ka yanzu matashi ne ba za ka iya gaya mishi ka ji tsoron Allah ya san me yake yi ba. To ba sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dasa aya sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗaura kan wannan batu inda za mu ji illar yaɗa abubuwan da ka iya tasiri wajen gurɓacewar tarbiyyar al'umma ta kafofin da sada zumunta da muke da su a yanzu. To a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi a huta lafiya salam To madalla a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da kuma masu rauki aiko mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu da jau ya ce to yanzu dai mun zuba ido domin ganin sauyi da shugaba Buhari ya ce za mu gani kafin cikar wa'adin a daina karɓar tsaffin kuɗi. domin yanzu halin da muke ciki babu sabbin kuɗin a yayin da kuma tsofaffin suka yi karanci. sai saƙonmu na gaba da ke cewa har yanzu fa jama'a na kan layuka suna kukan neman canjin kuɗi suna kukan neman man fetur suna kukan neman katin zaɓe duk ƙarƙashin gwamnatin da take ikirarin nema talaka rayuwa mai sa'ida a lokacin da take yawon neman zaɓe a shekarar 2014 bayan wato bayan talaka san mata rana wajen samun nasara a zaben shekarar biyar sai ga shirye ya juyi da mujiya Allah wadan ka ya lalace wai raƙumin dawa ya gani gida Sako daga Abubakar Ankur Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Sai sakonmu na gaba da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Ta ce canjin kuɗin ga ya zame mana lahira salamu alaiki domin kaɗan ya rage mutane su fara faɗuwa ƙasa saboda yunwa domin yanzu komai ya tsaya cik ba abin da ke tafiya daidai in ba agogo ba. shi ma dai dan bai da hankali ne shi yasa yake tafiya daidai amma wallahi yana inda yana da hankali da bai tafi daidai ba don haka dai na fahimci gwamnati na son ta kashe mu ne da kwanakin ba su kare ba allah ya kyauta sakon gaba ya zo ne daga jamhuriyar Nijar daga malam hamidu kalala buwa jihar difa ya ce kuka na da bakin ciki na akan canjin kuɗin najeriya gaskiya mulkin buhari ya sa wahala ya sa talakawa wahala a garinmu na kalalabuwa komai ya tsaya cik babu zuwa kasuwanni babu saye da sayarwa haba jama'a ina rayuwa za ta kai mu allah kama da sauki To abin da ya sawa kenan ga sakon da ku aiko mana yanzu kuma ga Murtala zai da mana labarai amma a takaice. Kusar filo a takaice wasu makamai biyu da rasha ta harba sun da birnin Kharkiv na Ukraine a yau Lahadi a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters inda makami ɗaya ya fada kan wani ginin gidajen jama'a. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa yanayin yana ƙara ƙazancewa a gabashin ukraine inda rasha ke ci gaba da kai hare-hare a yankunan zaporishiya da dnipropetrovsk da kharkiv da luhansk da donetsk da kuma mykolaiv faforoma francis ya kammala ziyarar ta tabbatar da zaman lafiya a sudan ta kudu a yau lahadi yana mai kira ga jama'a da su nisantar da kansu daga duk wani nau'i na tsana da kyama domin samun nasarar wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali da suka kubuce musu a tsawon shekaru na tashin hankali mai tattare da zubar da jini fashewar wani bam a kudu maso yammacin pakistan ya yi sanadiyar mutuwar akalla soja ɗaya ya kuma raunata mutane goma sha biyu ciki har da fararen hula mazauna yankin da kuma jami'ai sun ce harin ya auna wata motar soji a kofar wani shingen bincike da ke wani yankin da ke da tsaro sosai na tsakiyar kwaita babban birnin lardin baluchistan To madalla a gaishe ka masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu sai kuma gobe litinin da karfe shida na safe za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar yaushe za a zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu. To yanzu a madadin baba ya kuma da sauran wanda suka taimaka shi ne zo gare ku ne sarfi